danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labari da sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda yanzu haka ya kamata duk wani ɗan ƙasar Nijar ya tsaya ya saurara ya ji dukkan rahotannin daga ɓangaren ƙasar Nijar ɗin. Wanda yanzu haka dakarun sojojin ƙasar Nijar sun yi nasarar kama 'yan tada ƙayar baya. wanda a yanzu haka ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ji cikakkiyar hoto kan yadda lamarin ya faru amma mai sauraro kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka canar nan ta farko muna roƙonka da ka dangwala mana alamar ne sannan kada ka manta mai sauraro ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zararin mu dora mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwalawa bidiyon mu alamar lakin ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuka mun gode sosai da kasance da mu da ku kai a wannan tasha tamu mai albarka labari da ɗumi sa daga kasar jamhuriyar Nijar wanda a yanzu haka ya kamata mai sauraro ka tsaya ka saurara ka ji dukkan abubuwan da suke faruwa a dangane da nasarar da dakarun sojojin ƙasar Nijar suka samu akan 'yanta da ƙayar baya. A yanzu haka mai sauraro ga cikakken rahoton ka tsaya ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji yadda lamarin ya kasance a akan nasarar da dakarun sojojin ƙasar Nijar suka samu a kan 'yan tada ƙayar baya. Ga cikakken rahoton ka saurara, amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba, ka daure ka danna. Sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun dora. Mun gode. ta lami lafiya kamar yadda malam gukoi karim ahmadu babban darakta ma'aikatan ministan wasannin motsa jiki da raya al'adu ya shaida ma abokan aikinmu na fuska jihar ta agades wasa an yi shi a cikin lahiya an ƙara shi a cikin kwara eh, yara sun gwada muna ladabi ba a samu matsala ko ɗaya ba wajen abinci wajen transportan yara alhamdulillah da rib di niger o confin di tenere dusunzo dusunzo zo duk zo yan talabiri na nan an yaga da sanano kuma muka kwaso juna muka zo hannun arlit dukkan niger ne to alhamdulillah yanzu kuma mu karkare shirin da wannan kammalallen rahoton dangane da raskunan ayyukan da jami'an tsaro ke yi dare da rana don yaƙi da ta'addanci a kuma samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa a cikin ƙasar nan. To tsakanin ranar goma sha hudu zuwa ranar goma sha bakwai ga wannan wata na Yuli ayyuka masu ɗimbin yawa ne sojojin na mazajen daga suka gudanar daga wannan wuri zuwa wancan domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasar nan. Ta haka ne a cikin jihar Talabiri inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta rahotanni sun tabbatar da cewa an samu kwanciyar hankali 'yan kwanakin baya-bayan nan kuma abun na ci gaba da dorewa ko da yake jami'an tsaron sun tabbatar da cewa sun kama 'yan ta'adda masu ɗimbin yawa daga wannan wuri zuwa wancan ta haka ne a yankin abala aka fuskanci yawan sace-sacen dabbobi da kuma kutso wadda 'yan ta'addan ke yi suna tare hanyoyi musamman ranakun da kasuwanni ke ci ranar goma sha shida ga watan yuli wani jami'in tsaro na rundunar inatas da ke sentry a yankin ya ci karo da wasu abokan gaba a kusan wani dan zango sannan ya yi nasarar hallaka dan ta'adda daya tare da kama bindigogi biyu babu dai asarar da aka yi a cikin sojojinmu sai dai sauran 'yan ta'addan sun gudu ba tare da an yi nasarar kama su ba to amma kwana ɗaya kamin haka wani ɗan ta'adda yayin da yake kokarin aza bom na gargajiya ya tashi da shi a daidai lokacin da yake kokarin kwance shi duk a cikin jihar ta wannan karo inda rundunar niyya ke gudanar da ayyukanta jami'an tsaron sun gudanar da sentiri a farkon wannan makon daga wannan wuri zuwa wancan musamman a kewayen gundai kusan dargol da kuma yankin bankilare inda suka yi nasara kashe 'yan ta'adda goma sha uku sannan suka kama wasu ashirin da tara sannan kuma wani bangare wasu 'yan ta'addan bisa motuna sun kai hari a garin doso kuregu mai tazarar kilomita goma sha uku arewa maso yammacin kokuru inda suka kashe mutane fara hula bakwai sannan kuma suka yi awon gabar dabbobi sakamakon abun da ya faru hukumomin kasar nan na isar da ta'aziyyar su zuwa ga 'yan uwa da amina arzikin waɗanda suka rasa rayukan nasu sannan kuma suna tabbatar ma jama'a talakawa cewa tuni dai gwamnatin ta ƙara yawan sojoji da suke gudanar da bincike a yankin da zummar zakulo waɗanda suka aikata wannan ta'asa a cikin jihar doso inda rundunar damisa ke gudanar da ayyukanta biyo bayan wasu bayanan sirri da jami'an tsaron suka samu da ke cewa an ga ayarin motoci ɗauke da duwan mai na isansi suna bi ta hanyar borbol to jami'an tsaron sun yi nasara kutsawa inda suka kama wata mota dauke da bido 42 na essence 'yan litre 25 biyar kowanne man da ake ji ba shakka za a kai ma 'yan bindiga shine to sai dai abun takaici su masu safarar wannan man sun yi nasarar tserewa ba tare da jami'an tsaron sun kama su ba a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta wasu jami'an tsaron da ke sintiri a kewayen tasara sai yi nasarar kama wani mugun mutum yana cikin mota dauke da bindiga aka karan set da sharjar dinta guda biyu cike da harsasai haka zalika da waɗansu kayayyaki barkatai a wani bangare kuma wasu sojojin da ke sintiri har ila yau sun tsaida wani moto mai kafa uku tricycle kenan dauke da bido dubu daya da ɗari biyar da goma sha biyar na gazuwal an kama shi ne a mararaba keta a cikin jihar da magaran yankin tsaro na uku dangane da kokarin da jami'an tsaron ke yi na yaƙi da ayyukan fasa kwabri wani samame da jami'an tsaron suka kai a farkon mako a zandayar ya ba su damar kama kartush dubu biyu da ɗari uku na taba sigari iri-iri a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas ayyukan da jami'an tsaron ke gudanarwa a cikin wannan yankin dare da rana domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali sun taimaka ainihin inda musamman a cikin wannan makon wasu sojojin da ke sintiri da suka yi nasara kama wani mugun mutum a shirfa an sami shi da bindiga daya a kakaran set ana da zaton wannan mutumin na da alaka da gungun wasu 'yan bindiga da ke kai farmaki ga jama'a masu haka zinariya a gargajiyance a wani bangare kuma wasu sojojin da ke gudanar da sentiri a yankin asamaka sun kama wasu mutum hudu 'yan kasashen waje suna cikin motoci biyu helix dauke da abubuwa masu fashewa dukkan mutanen dai an mika su ga hukumomi na musamman domin gudanar da bincike a kansu sannan a kokarin da ake yi na yaƙi da miyagun ayyuka na asha wata mota da ake jin tana da hannu a cikin wasu hare-hare da aka kai ƙasar algeria an kama ta a tabaraka bincike domin gano waɗanda suke haɗa baki da su to an samu kama kimanin karton goma na taba sigari iri-iri a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta wani tsohon mayakin ƙungiyar eta islamic ya yi saranda a farkon mako inda ya mika wuya ga hukumomin tumur lokacin da ya zo ya mika wuyan ya mika har ila yau bindiga aka karanset dauke da sharjar ɗinta cike da harsasai haka zalika da kayayyaki waɗanda ake jin na hada bama-bamai ne na gargajiya to jami'an tsaron suna ƙarfafa duk wasu 'yan ƙasa waɗanda suka ɓace suka shiga ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na tashin hankali ko na ta'addanci da su yi ƙoƙari su ajiye makamai su dawo gida su ba da gudunmuwarsu ga ƙoƙarin da ake yi na gina ƙasa.